يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن درسينا تمانين دترة آه، كرتون الهجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة لتافن قوام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني رحمه الله za mu ci gaba mujallar na farko shafin ɗari da goma a ɗaya littafin kuma shafin ɗari da arba'in da bakwai za mu shiga babi wanda ke ɗauke da bayani akan fahimtar sifofin Allah maɗaukaki wannan babi yana bayani akan fahimtar sifofin Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya bincika littafai waɗanda suka bayyana tarihin aƙida tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka samu littafai da suka rubutu suka yi bayani game da tarihin aƙida za ka ga cewa mutane sun kasu kashi uku game da fahimtar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala mutane sun kasu kashi uku game da fahimtar siffofin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya zo a cikin littafai da dama malamai sun yi maganganu a kai daga cikinsu akwai ibn taimiyya littafinsa bayanu talbisul jahamiyya shekararsa 715 rabuwansa da duniya a yau Allah madaukake ya masa rahama littafin talbisul jahamiyya mujallal na bishafin 524 kashi na farko daga cikin mutane da suka kasu kashi uku game da fahimtar sifofin Allah su ne ake kira al-mushabbiha al-mushabbiha waɗanda suke kamanta siffar Allah da siffar halitta an samu waɗanda suke kamanta siffofin Allah da siffofin halitta. domin idan kana karanta alkur'ani da hadisan manzon Allah za ka rika cin karo ga wasu kalmomi waɗanda sun shafi siffofin Allah to an samu malamai an samu masu aƙida da suke ganin waɗannan siffofi na Allah suna kama da siffofin halitta akwai waɗanda suke ganin haka suna ake kira al masu kamanta siffar Allah da siffar halitta alƙa'ili na bi annahu ta'ala jismun an samu waɗanda suke ganin Allah yana da jiki akwai masu wannan fahimta Allah subhanahu ta'ala yana da jiki to sai dai su su akwai Saɓani da suka samu famin man ya kudu inna hu ala suratul insan akwai waɗanda ke ganin shi Allah yana kama da ɗan adam shi Allah subhanahu wa ta'ala yana kama da mutum surarsa tana kama da sura ta mutum sumal man kudu anil mushabbihati al-umma wanda wannan bai tsaya ga musulmai kadai ba in ka dubi gaba ɗaya mutane kamar misali banu isra'il yahudawa tunda an taɓa basu littafi da nasara za ka ga suna da fahimta game da shi Allah subhanahu wa ta'ala to ba wai kafirai kaɗai ba ba wai ana nufin yahudu da nasara ba hatta cikin musulmai akwai waɗanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sura irin ta ɗan adam shine ibnu taimiyya a littafin talbisul jahmiyya yace summal manqulu an mushabbihatil umma musulmai waɗanda aka samu masu irin wannan fahimta su suna cewa shi Allah subhanahu wata'ala innahu ala surati insani shabbin shi Allah yana da sura irin ta mutane amma surarsa ta fi kama da ta matasa amma idan ka koma ga yahudawa mushabbihatul yahud su suna cewa innahu ala surati insanin shaykhin yahudawa suna cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da sura irin ta mutane amma surarsa ta fi kama da sura ta tsofi idan ka dawo ga malamai ta gefen musulmai waɗanda suke da irin wannan fahimta su suna ganin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da sura irin ta mutum amma surarsa ta fi kama da suran matasa waɗannan duka duk wanda zai kamanta suran Allah da suran halitta ana kiransa ana kiran wannan aqida al-mushabbiha wannan kashi guda ne duk mutumin da ya dubi tarihi da fahimtar da mutane suke da ita game da siffar Allah ka dubi hatta rayuwar kafirai ka dawo ga tarihin aqida a bayan rasuwar manzon Allah to zaka samu babu shakka akwai waɗanda suke kamanta suran Allah subhanahu ta'ala da kuma surata halittu akwai al'imam ash'ari Allah ya mishi rahama yana da littafi da ake kira makalatul islamiyyin al'imam ash'ari, shekararsa 1119 rabuwansa da duniya a yau rahimahullah a littafinsa makalatul islamiyyin mujallar na farko shafi na 196 shi ba ya yi magana a kai tarihin masu irin wannan aƙida da ake kira al-mushabbiha mutanen da suke kamanta surar Allah subhanahu wa ta'ala su kamanta siffar Allah da sura ta ɗan adam wannan yana littafin samudalla na farko shafin 196 ya ce daga cikinsu akwai al-mu'tazila idan kana karanta tarihi za ka ji cewar akwai waɗanda aka yi su an samu mabiya wata ɗariƙa da ake kira al-mu'tazila suna cikin ɗariƙu da suka fara bayyana a bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'tazila dariƙa ce da ta bayyana a ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah waɗannan minhum na bitashbih an samu waɗanda suke kamanta siffar Allah da siffan halitta wanda su ma sun zo kashi uku kamar yadda al-imam ashari ya faɗa faqalat faqalat firqatul ula kashi guda daga cikin al-mu'tazila su ne waɗanda suke bin wani malami da ake kiransa muqatil bin sulaiman da kuma wani malami da ake kiransa nu'aimu bin hammadin al misri wanda ya rasu a hijira ta 228 shekararsa 2215 rabuwansa da duniya shi wannan malami yana cikin manyan malamai na aƙidar al-mu'tazila akwai muqatil Suleiman sulaiman akwai nu'aym bin hammad suna da dama to wannan dariƙar su ta al-mu'tazila suna cewa inna allaha jismun lallai allah yana da jiki allah subhanahu ta'ala yana da jiki wa annahu ala suratil insan kuma sura ta dan dan adam allah subhanahu ta'ala yake da ita saboda ka fahimtar su Allah yana da lahmun wa damun wa sha'arun wa azmun yanda dai ka san halitta ta dan adam Allah yana da tsokar jiki akwai jini akwai gashi akwai kashi lahu jawarih yana da gabubba wa a'ba'un min yadin wa rijlin yana da hannu da kafa wa ra'sin wa ainai yanda dai ka san halittar dan adam to amma a wannan bangare na al-mu'tazila wa ma'a hadha la yushbihu ghayrahu duk da haka Allah baya kama da kowa baya ga waɗannan bayanai da suka yi Allah yana da jini da tsoka da gaɓuɓa da komi da suka ce duk da haka kuma bai kama da kowa ba wannan ya saba ma aqidan salaf babu shakka saboda haka aqida ce ta al-mu'tazila bangare guda kenan sai bangare na biyu na aqidar al-mu'tazila sune waɗanda suke bin malamin da ake kiransa Dawudul Jawaribi Dawudul Jawaribi shi ma yana cikin al-mu'tazila sannan kuma wani jigo ne ta da shi'a Dawudu al-Jawaribi yaz'umu anna rabbahu lahmun wa damun ala surati adami shi ya bambanta da su su suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da halitta irin ta ɗan adam amma bai yi kama da ɗan adam ba shi kuma yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da halitta irin ta ɗan adam kuma yana kama da ɗan adam ta inda suka bambanta kenan sai bangare na uku su ne waɗanda ke cewa huwa jismun lakal ajisami babu shakka Allah yana da jiki ba su ayyana shin jikin nasa kamar na mutane ne ba sun ce yana da jiki amma dai bai kama da sauran jikuna ba da duk waɗannan aƙidu babu aƙida take tare da aƙidar salafu salih aƙida ce ta al-mu'tazila waɗanda suke suke kamanta siffar Allah da siffan halittunsa to duk wanda zai kamanta siffar Allah da siffar halitta to ana aje shi a ɓangaren al-mushabbiha al-mushabbiha waɗanda suke kamanta siffar Allah da siffar halitta to sannan akwai al-imamu shaharastani al-imamu shaharastani shekararsa 964 rabuwansa da duniya rahimahullah yana da littafi da ake kira al-milal wa nihal a mujallar na farko shafin 151 yi magana a kan Dawudu Jawaribi kuma da kaga tarihinsa shi wannan malami daga cikin malaman al-mu'tazila wanda kuma jigo ne a gefen shi'a yana littafin mizanul i'tidal na al-imam zahabi mujalla na biyu shafi na 23 al-imam zahabi ya ce ra'asun fi rafd wa Tajsimi, jagora ne ga aqida ta shi'anci ya zo a tarihul islam yana mujalla na 16 shafi 476 wato littafin tarihin al-Imam Zahabi duk waɗannan littafai malamai sun rubuta bayanai game da mabiya wannan akida akida ta al saboda haka zaka fahimta cewa kamar yadda muka ce mutane sun kasu kashi uku game da fahimtar siffofin Allah tabaraka wa ala kashi na farko sune waɗanda suke kamanta siffar Allah da siffan halittu to a wannan bayani da muka yi mun samu mabiya aqidar al-mu'tazila an same su da dama malamai waɗanda ke kamanta siffar Allah da siffan halitta sannan na biyu daga cikinsu akwai mabiyan shi'a wanda jagoransu a wannan lokaci shi ne ake kira dawudu jawarimi wanda ya zo a cikin littafin tarihin nan duka kuma wannan abu ya fara tun zamanin sayyiduna ali bin abi talib yana dare Allah ya kara masa yarda tun zamanin sayyidina ali yana dare san duk malamai sun tabbatar da wannan zaka samu a cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari na ibnu hajar a mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in kusan duk littafin da muka kirga na aƙida sun kawo wannan labari ibnu hajar yana cewa inna allazina aharakahum aliyyun ta'ifatun min rawafid an samu lokacin sayyiduna ali yana da rai wata jama'a daga cikin masoyansa idda'u fihi ilahiyya suka ce sayyiduna ali Allah ne wa humus saba'iyya ana kiransu as-saba'iyya dalilin da yasa ake kiransu as-saba'iyya kana kabiruhum abdullahi bin saba'in saboda jagoransu sunansa abdullahi bin sabai wanda asalinsa yahudiyan ba yahude ne asalinsa ba yahude ne sun ma'abuharar islam daga baya ya bayyana cewa ya musulunta wabta da hadihil makala ya kirkiro wannan korafi na cewa sayyiduna ali shi kansa allah ne shine ibnu hajar cewa haza asluhu ma ruwinahu min tariqi abdullah bin sharik al an abihi ya kawo hadisi wanda aka samu wanda ke bayyana labarin abin da ya faru ya ce ƙila li wata rana aka ce masa iduna albin abi talib inna huna qauman ala masjid an zo an samu ali aka ce ya amiran mu'minin ga wasu mutane a kofar masallaci una annaka rabbahum suna cewa kai ne mahalicinsu mutane a kofar masallaci suna cewa sayyiduna ali shine mahalicinsu fada'ahum sayyiduna ali da yaji sai ya ce a kira su fa qala lahum yace musu wailakum kai canku ma ne me aka ce mun kuna fada kalu suka ce anta rabbuna wa khaliquna wa raziquna to kaga kenan ikirari sosai ba maganan korafi ba kai ne mahalicinmu kai ne mai renonmu kai ke azuta mu Allah ka tsari mu daga bata shi ne sai ce wai lakum ya ce kai shanku ina ma ana abdun mislukum ni mutum ne kamar ku kulu ta'ama kama da ina cin abinci yadda kuke cin abinci wa asharabu kama na ina shan abin sha yadda kuke shan abin sha in saba asabani in sha'a in nayi ma Allah biyayya to Allah zai saka min nan ma ba dole ne sai Allah ne wato ya hukunta idan Allah ya kaddara zai bani lada sai ya bani wa in tuhu in na saba ma Allah khashitu an ne to ina tsoron ni ma na zai min azaba to ta za a yi in zama abin bauta fattakullaha saboda ka ku kiyaye Allah warji'u ku daina wannan magana da kuke ba karamin laifi ba ne bayan sun tafi fa'abau suka ƙiyarda falamma kanal gado washe gari gadau alai suka sake sammako kofar masallaci sai duna ali shine ne allah faja a tambarun makusancinsa ya zo gare shi ya ce masa adu wallahi raja'u ya kudu na zalikar kalam ya amiran muminin mutanen nan sun dawo magana jefa suke sakewa suna maimaita wannan kalma ba su daina ba kada sai ce a dukkan ka sake shigo da su fa ka kazalika suka sake faɗa a gaban sayyidina ali suka sake faɗin irin abin da suka faɗa a jiya Anta rabbuna wa khaliquna wa raziquna kaga sun ki janyewa falamma kana salisu sayyidina ali ya musu gargadi aka sake samu rana ta uku ba su daina ba ya sa aka kira su sai ya ce musu in ƙultun zalika to daga yau in kun sake fada la na bi akhbasi kifla zan muku wani kisa mafi munin kisa in ji sayi fa fa'abau illa zalika suka tarje ba za su daina ba shi ne sai ya ce to ya tsambar itini bi fa'ala je ka nemo min mutane waɗanda suka iya tono kowa ya zo da diga ma'ahum mururu fa khudda lahum ukhdudan bayna masjid wal qasr yasa aka tona manyan ramuka a tsakanin masallaci da kuma fadarsa wa qala sayyidina ali yace ihfiru fa abidu fil ardi ku ta tono mutanen da suka yi ta tono suka yi rami mai zurfi wa jaa bil aka zo da kirare fa qarahahu bin nar fil aka cika waɗannan ramuka aka sa wuta wa qala sannan sai ya ce a kira su inni tarihukum fiha aw tarji'u kun ga ga wuta suka ce eh to ko dai ku daina ko ko in jefa ku fa abu suka kiyar da an yarji'u fa qazafa bihim fiha aka dinga jefa su sun kiyarda su bar wannan aqidar hatta aidahtaraku sai da ya zama to gaba ɗayan su sun babbake mutane masu yawa ana cewa sun kai mutum 70 to kaga wannan ya fara tun sayyiduna ali yana da rai akwai waɗanda ke ganin Allah subhanahu wataala siffarsa irin ta mutane ce don in ba mutumin da ke da wannan aqida ba ta ya za a yi ka kaddara sayyiduna ali bin abi talib shine mahalicin ka so amma in ka duba zaka ga cewar Aƙida ce wanda ta shigo musulunci tun daga yahudanci don haka yahudawa suna da wannan tuntuni daga nan suka shigar da wannan aƙida cikin musulunci domin haka yasa in ka dubi kiristoci za ka ga ko da wuraren ibadansu sukan zana annabi isa a matsayin Allah saboda haka su sun kaddara wannan zanen mutumin shine Allah su a nasu aƙida wannan shine Allah wannan akidar daga nan tararraho ta shigo cikin akida ta ta musulmai kuma ta samu karbuwa a tsakanin akidu guda biyu da akidar al-mu'tazila da kuma akidar shi'a wanda ibnu hajar ya kawo labarin na cikin fathul bari yace wa hadha eh, sanadun hasanun wannan isnadin yana da kyau wannan ya tabbata a zamanin sayyiduna na abi talib babu shakka duk malaman tarihi sun tabbatar da wannan abin nan ya faru kuma wanda shine yake nuna maka sayyidina ali ya ɗauki mataki mai karfi wannan matakin shi ya tabbatar da sayyidina ali ya yi ƙoƙarin dakile kafa na shirka bai ba ta dama ba ai ya gaya musu zai musu kisan da ba a taba irinsa ba saboda ya gwada musu karfin aƙidarsa wannan abin ya saba ma da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bare kuma sayyidina ali ya fi kowa kusantar manzon Allah saboda ka ba yadda za a yi kyale fasadi hatta wannan hukunci da sayyidina ali yayi sai da abdullahi bin abbas ya kushe masa akai kuma lokacin sayyidina abdullahi bin abbas yana gwamnan shi amma abdullahi bin abbas ya ce dan me zaka kona mutane ba a azaba da wuta sai Allah mahalicin wuta yaya za ka yi wa mutane azaba da wuta sayyidina na ali yana jin sai kyale shi ai hukuncin da sayyidina ali yayi shine hukuncin da zai hana wani ya yi irinsa na gaba kuma ba a sake yin wanda ya irin abin da suka yin ba har zuwa yau saboda wannan hukunci na na ali saboda haka akwai hikima tare da shi ko da dai wannan magana ta abdullahi bin abbas akwai hadisin manzan Allah wanda alimamin bukari ya kawo shi don ya nuna cewa la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari babu mai yin azaba da wuta sai mahalicin wuta lokacin da sayyidina ali ya sa aka kona su shi ne sai ya ce inni idza ra'aytu amran munkaran aw qattu nari wa da'awtu kambara wato sai na ali sai yake fadi ba ma nadama da bayan ya gama babbaka su yace to ni fa in naga abu mara kyau daga yau kar ku dauka an gama yana gaya musu in naga abu mara kyau to ho zan sake kunna wutan kuma zan kira kambar ya nemo mun mutana wato ba ma an daina bane in za ku sake zan sake inji sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wannan ya zo cikin al-fatawa kubra yana mujallal na farko shafi na 71 ibn taymiya yi magana kan wannan al'amari a littattafansa daban-daban yana alfatawar fatawa kubra yace amma galiya waɗannan su ne ake kira yan shi'a masu zakalkalewa saboda ita kanta shi'anci din tana da ɗariku daban-daban waɗannan su ne algaliya ba kamar su waɗanda sun kai makura ta wajen girmama na ali hatta kai ga suna bautan shi sai ce fa innahu harraqahum bin nar na ali ya babbaka su da wuta fa innahu kharaja zata yawmi min babi babi ya ce akwai ranar da ma na ali ya fito yana zuwa fafajada lahu a aqwamun kawai na ali sai ga mutane sun zube sun mar juda a gabansa kawai sun zube sun marsa juda ka duba kafirci Allah ka tsare mana imani fakala sai sayyidina ali ce mahaza me wannan fakalu suka ce anta huwallahu ai kai ne Allah fastatabahum salatan shine sayyidina ali ce to na dai ba ku kwana uku ma ka'ida ta musulunci kenan a nemi tubar mutum tsawon kwanaki uku falam yarji'u kwanaki uku suka wuce ba su daina ba fa amara fi salisi bi akadida rana ta uku shine ya umarni aka tona waɗannan manyan ramuka fa huddat wa adrama fiha an-nar thumma fiha bayan an tona ramuka aka haɗa wuta sannan ya sa aka zuba su a ciki wannan ya zo cikin majmu'u fatawa yana mujallar na takwas shafi na 474 to waɗannan su ne kashi na farko kamar yadda muka ce mutane sun kasu kashi uku game da fahimtar siffar Allah subhanahu wa ta'ala mutane sun kasu kashi uku game da fahimtar siffar Allah subhanahu wata'ala kashi na farko su ne waɗanda suke ganin Allah subhanahu wata'ala yana da siffa irin ta mutane wannan aƙida ita ce aƙidar al-mu'tazila da kuma wasu mabiya shi'a sai fahimta ta biyu game da siffar Allah subhanahu wa ta'ala su ne ake kira al-mu'attila al-mu'attila su ne waɗanda ke inkarin siffar gaba ɗaya sai zamanto akasin waɗancan al-mu'attila kalma ce daga at-ta'til shine kai inkari ka musanta su ake kira al-mu'attila su din ma sun fara bayyana a ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda ke ganin Allah subhanahu wata'ala ba a kamanta shi da komi saboda ka in ma ka ji wata siffa ta Allah siffar tana kama da wata siffar halitta to wannan siffa ka canza ma'ananta kawai su ne al-mu'attila ba su yadda a kamanta Allah da wata siffa da halitta take da irin shi ba misali ba za a ce Allah yana da hannu ba ba za a ce Allah yana da fuska ba duk waɗannan idan ma kaga kalmar hannu ko kalmar fuska to a canza ma'anarta su kaga sun zama akasin waɗancan waɗancan su suna kamanta Allah da halittunsa su kuma al-mu'attila suna inkarin a kamanta Allah da wata siffa inda halittu na da irinta wanda ya fara bayyana da wannan aqida shine ake kira al-ja'd bin dirham al-ja'd bin dirham kuma a lokacin da ya bayyana ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah kashe shi aka yi saboda shi ya bayyana wata aƙida wanda da can babu ita an kashe shi hijira na shekara 105 kaga ke na wannan aƙida ta bayyana a bayan rasuwar annabi da shekara 94 sai da manzon Allah ya bar duniya da shekara 94 sannan wannan aƙida ta bayyana wanda ya fara bayyana ta shine Al-Ja'd bin Dirham to bayan ya tafi daga cikin waɗanda suka yi rakiyar aƙidarsa akwai jahamu bin safwan jahamu bin safwan shine wanda ya ci gaba da ƙarfafa ma wannan da'awa shi yasa sai ake kiran mabiyin wannan aƙida al-jahamiyya ana danganta mabiyan ga shi jahamu bin safwan ko da dai ba shine ya kirkiro wannan aƙida ta al-mu'attila ba al-ja'd bin dirham amma ne sahibal ja'd bin dirham ba da ila al-kufa wanda zaka ga tarihinsa, sa a littafin siyaru a an-nubala na al zahabi yana mujallal na shida shafi na 27 wanda ya kirkiro aqidar sunansa al bin dirham bayan an kashe shi sai jahan bin safwan ya ci gaba da karfafa ma wannan da'awa shi ɗin ma aka kashe shi hijira na da shekara 130 wato kamar shekara 1313 da suka wuce kenan wanda ya zo cikin littafin tarihi bayan an kashe shi sai wani daga cikin mabiyan wannan akida ya ci gaba da da'awar shine bishir bin qiyasin al almirisi al-mirrisi yayi muqabala da malamai da yawa hatta al-imam shafi'i saboda yi zamani da shi al shi ma za ka ga tarihin sa littafin siyar a alamin nubala yana mujallar goma ɗari biyu. kuma shi ɗin ma malamai sun bi salsalan tarihinsa. sa kamar al'imamu zahabi Zahabi yace kana abuhu yahudiyan shi ma ubansa asali ba yahude ne kaga kamar wancan wanda ya kirkiro da awar asaba'iya waɗanda ke ganin sayiduna Ali shi ne Allah asalinsa ba yahude ne to gashi wannan shi ma almirrisi asalinsa ba yahudi ne sai da aka waye gari ya zama jagoran aljahamiyya fi asrihi a zamaninsa babu wanda ke karfafa ma wannan aqida ta aljahamiyya kamar almirrisi saboda ka aqida ta kafu ta yadu shi ma ya rasu a hijira ta 218 eh, shekara 225 da suka wuce kenan so waɗannan su ne waɗanda suka kafa aƙida ta wato al-mu'attila waɗanda ke inkarin a danganta Allah da wata siffa inda wannan siffa wato akwai ta a tare da halittunsa so za ka ce ko kowannan aƙida ta riga ta bace ba ta bace ba wannan aƙida tana nan har yanzu illa dai ta rikida ita ce aƙidar al-asha'ira aqidar al'ash'ariya ashariyya aqidar al ba aqidar salaf bace aqida ce wanda ta samu asali daga wannan aqida ta al-mu'attila waɗanda suke inkarin siffofin Allah tabaraka wata'ala saboda ka in ka dauki littafin aqida ta al'ash'ariya ashariyya zaka gani zaka gani ba su yarda da siffofi ba illa sifatul ma'ani as-sab'a fakat siffofi guda bakwai alƙudaratu al'iradatu al'ilmu alhayatu assam wal basar wal kalamu iyaka ba wanda bai sani ba waɗannan su kaɗai su ne siffofi waɗanda suka tabbatar game da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala muttafiquna ala isbati ba'd sifati la kulliha saboda haka ba duka siffofin Allah ne al'ash'ariya ta yadda da shi ba wannan aqidar aqida ce ta al waɗanda ke inkarin siffar Allah tabaraka wa ta'ala to za ka ɗauka kamar malamai sun yi shuru a kansu ba su yi shuru ba inda za ka samu littafin al'imamun lalaka'i sharh usul itikadi ahli sunnati wal jama'a mujallar na biyu shafi na 312 al'imamun lalaka'i a littafinsa da ya rubuta ya dinga kirga sunayen malaman sunna waɗanda suka yi raddi ga waɗannan ɗariƙun gaba ɗaya sai da ya kirga mutum ɗari biyar da hamsin malaman sunna na wancan zamani kowane malami yana raddi a kan waɗannan ɗariƙun gaba ɗaya saboda kare sunnar manzon Allah da kuma aƙida ta sarbai sai da ya kirga malamai 550 a littafinsa, mujalla na biyu shafin ɗari da goma shafin ya ce fa ha'ula'i hamsu mi'atin wa hamsu na nafsan au aksar ya ce kaga na kirga maka malamai mutum ɗari biyar da hamsin ko ma sun fi haka waɗannan malaman minat tabi'ina daga cikin tabi'ai wala'immatin marbiyina da shugabanni waɗanda duniya ta yarda da iliminsu siwa sahabati banda ma sahabbai al-ikhtilafil isar wa mughiyyis sinin wal a'wam ya ce duk da wucewan shekaru da zamunna amma fahimta guda ce ta malaman sunna minhum nahwa min mi'ati imamin mimman akhadha nasu bi qawlihim daga cikin waɗannan mutane 550 akwai manyan masana waɗanda suna da mazhabobi wato zaka sanya su al'imamu imam Malik al'imamu Shafi al'imamu Ahmad bin Hanbal duk manyan masanan nan sun yi raddi ga waɗannan ɗariƙu din sai ya yace wala wishtagaltu bi naqli qawli ahli hadisi. al-imam lalaka'i ce da zan bar rubuta littafi na in koma rubuta sunan malamai kurum waɗanda suka yi raddi ga waɗannan ɗari ɗariƙu yace la balagat asma'uhum ulufa ce wallahi sunayensu za su kai dubun dubata yace ba zai iya in yace rubuta sunayen malaman kawai zai to za a waye gare littafin nasa ma ya koma kawai rubuta sunan malami saboda yawan malaman da suka yi raddi ga masu riko da irin waɗannan akidu saboda sun saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ibn qayyim al-jawziya shi yasa ya rubuta littafin sa as-sawa'iqul mursala wannan littafin dalilin rubuta shi kenan as-sawa'iqul mursala alal al wal mu'attila idan aka ce as-sawa'iqul mursala wato tsawa da aka turo ta wato ya harba tsawa ga mai aƙidar jahamiya da mai aƙidar al-mu'attila sunan littafin kenan kamar tsawa ce saboda ka in ka karanta littafin zaka ga raddi da ya dinga yi martani ga wanda ke rike da aƙida ta al-mushabbiha da wanda ke rike da aƙida ta al-mu'attila idan aka ce al-mushabbiha waɗanda ke kamanta Allah da sifofin halitta idan aka ce al-mu'attila waɗanda ke inkarin siffofin Allah to dukkan su sai da ya rage a kansu kuma haka littafin sa annuniya littafin sa annuniya yayi baitoci wanda ke bayani game da waɗannan aqidu zaka gani a al-kafiyatu shafiya mutala na farko shafin 378 sharhin ibn al-usaymin ga littafin nuniya ta ibn qayyim al ibn taymiya littafin majmu'u fatawa yana mujalla na 11 shafin 478 yace fa kana salaful a'imma wa a'immatuha manyan malaman farko shugabannin mazhabobi ka a'immatul mazahib misal abi hanifa malik ash-shafi'i ahmad wa ghairihi waɗannan manyan malamai ala hada isbatun bila tashbihin wa tanzihun bila ta'til la yaquluna bi qawli ahli ta'til aqidar su ba irin wancan aqidar bace kamar yadda muka ce aqida ta kasu kashi uku fahimta ta kasu kashi uku game da siffofin Allah tabaraka wata'ala fahimta ta farko waɗanda suke kamanta Allah da halitta Allah ka tsare na biyu waɗanda ke inkarin siffan gaba ɗaya ba su a danganta Allah da wata siffa ba wannan ake kira al sai fahimta ta uku fahimta ta uku ita ce ahalul wasati ahalul wasati waɗanda ke tsaka-tsaki kaga mun samu fahimta biyu na farko waɗanda ke ganin Allah yana kama da halittu fahimta ta biyu waɗanda ke inkarin ma siffa gaba ɗaya ga Allah to fahimta ta uku tsakanin fahimta biyu ɗin tsakanin waɗanda ke kamanta Allah da waɗanda ke inkarin siffar Allah to tsakiyansu nan ne ahlus sunna suke su ake kira ahlul wasati ahlus sunnati wal jama'a baina firaqil umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata saboda haka aqidar ahlus sunna tana zuwa a tsakiya dalilin da yasa ibnu taymiya ya rubuta littafin al-aqidatul wasitiyya kenan in ka dubi littafin al-aqidatul wasatiyya yana nuna maka da'iman aqidar ahlus sunna tana tsakiya zaka ga tana tsakiya in ka dubi yanda shi kansa Allah subhanahu wataala ya tsara addinai wanda in ka dubi suratul fatiha ita ce suran farko zaka ga addu'an da kake ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici aka ce gairil magbubi alaihim wala dallin sune siratul ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin waɗanda Allah ya ma ni'ima tana tsakanin batattu tana tsakanin waɗanda Allah ya fushi da su idan Allah ya fushi da wasu saboda sun saba idan aka ce waɗannan sun bace saboda sun saba to hanyar kwarai tana tsakiya hanyar kwarai da'iman tana tsakiya saboda aka a littafin da su wasatiyya shafi na 218 al-usaimin ya ce fahimu wasatun ahalus sunna a tsakiya suke sau ahalus sunna ba su yadda a kamanta Allah da halitta ba Allah ya samu gani fahimtar farko game da siffar Allah suna ake kira al-mushabbiha wannan kafirci ne duk malaman sunna sun yi radde a kai ba daidai ba ne musulmi ya kamanta Allah da wata siffa ta halitta wannan kafirci ne sannan kuma ba daidai ba ne musulmi ya yi inkarin siffar Allah Allah yana da siffa ka yadda yana da siffa amma kuma karka kamanta siffansa da siffar halitta so kaga kenan aqidar ahlus sunna tana tsakiya fahum wasatun fi bab sifatillah subhanahu Ta'ala, baina ahli ta'til al-jahmiyya wa ahli tamthil al-mushabbiha saboda ka ahlus sunna suna tsakiya suna tsakanin mutanen da ke inkarin siffar Allah gaba daya idan ka ce Allah yana da fuska ja Allah bai da fuska Allah yana da hannu a'a Allah bai da hannu ahlus sunna ba zai ƙaryata maganar Allah ba ahlus sunna yana tabbatar da siffar Allah sannan kuma baya kamanta siffar Allah da siffan halitta to kaga kenan yana tsakiya alladhina shabbahu Allah bi khalqihi wa masaluhu bi ibadihi amma ahlul haqqi فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل saboda ka ne aqidar ahlus sunna aqidar ahlus sunna ita ce idan Allah ya ce yana da fuska sai mu ce mun yadda Allah yana da fuska to za mu ce fuskar irin ta halitta la laisa ka mislihi shay'un so kaga mun yadda da siffan kuma mun ki mu kamanta siffar Allah da siffan halitta to kenan ana tsakiya wanda shine wannan ita ce aqidar al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal wa ghayruhum ala hadha isbatun bila tashbihin ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani idan Allah ya ce yana da fuska na'am Allah yana da fuska bila tashbihin karka kamanta wannan fuska wa tanzihun bila ta'tilin ka tsarkake siffar Allah kar ka yi inkari la yaquluna bi qawli ahli ta'til nufati sifati ahlus sunna ba sa kore siffofin Allah tabaraka bar wala bi qawli ahli tamthil al mushabbiha lil khaliq bil makhluqi ba sa kamanta siffar Allah da siffan halittu fa hadhihi tariqatur rusuli wa man amana bihim wannan shine tafarkin manzannin Allah da duk wanda yayi imani da abinda Annabi Muhammad ya zo da shi yunazzihu lahu an mushabahati al makhluqati tanzihan bila ta'til ahlus sunna suna tsarkake siffofin Allah tabaraka wa ta'ala fa jama'u ahsana ma inda al saboda ka in ka dubi waɗancan ɗariƙu kashi biyu fahimta biyu da akai waɗanda ke kamanta Allah da halittu ahlus sunna ba su da su ba waɗanda ke inkarin siffofin Allah ahlus sunna ba su da su ba saboda haka idan Allah yake yana da siffa ahlus sunna suna tabbatar da siffan sannan ba sa kamanta wannan siffa da siffan halittu wannan shi ake nufi da a tanzihu wal isbatu an tsarkake Allah an tabbatar da siffansa wa taraku ma akhta'u asa'u fihi min at-ta'til wa at-tashbih wal mujassima saboda ka bayan da za a yi a ce ahlus sunna suna kamanta siffar Allah da siffan halitta ba zai yi ba dalilin da yasa kenan malamin nan ya kawo waɗannan babuka saboda ya bambanta maka aqidu kashi uku fahimta da aka samu game da siffan Allah tabaraka wa ta'ala akwai masu kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da halittansa wannan haramun ne wannan kafirci ne tun malamai sun tabbatar da haka na biyu waɗanda ke inkarin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kuma haramun ne malamai sun yi rubuce-rubuce na martani a kai idan Allah ya tabbatar da abu to ka tabbatar da shi karka yadda ka musanta in ka musanta ka ƙaryata maganar Allah za ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل قال من قال بعض العلماء akwai wani daga cikin malamai wanda yake cewa la huda illa fil qur'an babu wata shari'a da zaka samu face sai ka dawo cikin alqur'ani babu wata shari'a face sai an dawo ga alqur'ani kalamu rabbina azza wa jalla saboda alqur'ani maganar Allah mahalicin mu ne mabuwayi mai daukaka wa wahayi kuma alqur'ani wahayin Allah ne wa tanzilu sannan alqur'ani saukarwan Allah ne allazi huwa ilmuhu wanda shi asali alqur'ani ilmin Allah ne wa fi ma sannahu lana sannan ba a samun shari'a sai an dawo cikin abin da rasuluhu muhammadun manzon Allah shine annabi Muhammad abinda manzon Allah ya karantar da mu ya sunnanta mana shine fi ma sannahu lana sai mun dawo rikon abin da annabiyar sunnan ta shi gare mu wato idan kana neman shirya to da farko sai ka koma ga alkur'ani na biyu sai ka dawo ga sunnar manzon Allah na uku fa ma ajma'a alaihi sahabatu ka dawo rikon abin da sahabbai suka fahimta su ta hadu akai idan aka ce fahimtar sahabbai ta hadu akan abu to idan kai rike ba za ka bace ba saboda shi a Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsani duk waɗanda suka bi sahabbai kyakkyawar biyayya to suna dacewa da samun yardan Allah saboda haka yasa idan aka ce ma sahabbai sun haɗu akan abu to karka yadda kai ka fandari ka bi wannan haɗuwar ka bi Alkur'ani, ka bi sunnar manzon Allah ka bi inda fahimtar sahabbai ta haɗu akai saboda su sahabbai alhudatul mahdiyuna shiryayyu ne masu shiryar da mutane ridwanullahi alaihim ajma'in yardan Allah ya tabbata gare su baki ɗayan to bayan haka fa ka rike alqur'ani ka rike sunnar manzon Allah ka rike abin da sahabbai suka fahimta su ta hadu akai sai yace wa ma ma ba alaihi ba'dahum sai ka dubi waɗanda suka zo bayan sahabbai me suka tafi akai suwaye suka zo bayan sahabbai khiyaru tabi'ina su ne mafi alkhairi zababbun tabi'ai idan aka ce maka wani yayi zamani da sahabban manzon Allah to albarkan da yake da shi yafi albarkan da kai ka samu kamar hadisin manzon Allah ne annabi ya ce za a kai lokacin da idan aka tafi yaƙi aka samu mutum ɗaya wanda ya taɓa ganin sahabi albarkacinsa sai Allah ya ba da nasara a wannan yaƙi saboda an samu wanda ya taɓa ganin sahabi saboda zaɓin Allah ne idan ka yarda manzon Allah yana da daraja to ya kamata ka yadda kuma Allah ya zaba ma annabi waɗanda suka mar aiki kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad haka ya zaɓi waɗanda suka taimaka wa manzon Allah wajen kafa addini saboda haka dole sai ka girmama su to waɗanda suka biyo bayan su sune attabi'una summa a'immatul muhaddisin shugabanni malamai masu karantar da hadisi salaful ulama magabata na malamai min al-fuqaha'i al malaman fikihu waɗanda suke yardaddu malaman fikihu wanda in ka duba su malik su alimamu shafi'i to idan ka rike waɗannan kamar ya baka ainihin wato ya baka kamar wata fomula da tsira ne in kana so ka tsira rike alƙur'ani rike sunnar manzon Allah rike tafarkin sahabban annabi ka rike abin da tabi'ai suka yi riko da shi da malaman hadisi da kuma malaman fikihun farko in kai haka an gama Allah ka samu iya sai kawo aya ta suratul ma'ida aya ta uku qala Allahu azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah yace yau dai na kammala muku addininku. ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku duka ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yarda musulunci ya zama shine addini gare ku wa sunnatu uh, wa sunnat lakum sunan fa alaikum bil atiki an ta muku sunnoni saboda haka abinda ya dace gare ku shine ku yi riko da tafarki tsohon tafarki shine tafarkin manzon Allah idan aka ce al ana nufin tsohon tafarki wa luzumi wadihi tariq ku yi riko da tafarki ne saboda tafarkin manzon Allah a fili yake ba a boye yake ba wa iyyakum muhdathatil umur ku kiyaye kirkirarrun al'amura fa kullu muhdathatin bid'a saboda duk abin da aka kirkiro shi inda ya shafi addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar sannan kuma kowace bata tana kai mai yin ta wuta Allah ka tsare mu to sai kawo hadisi na 92 rawa Ja'far bin Muhammad wannan jikan manzon Allah kenan in kada an ce Ja'far bin Muhammad ana nufin Ja'farus Sadiqi yana cikin jikokin manzon Allah Muhammad bin Ali an abihi yana ya karbo hadisin daga babansa shine Muhammad bin Ali bin Hussein shi ake cewa al-Baqir an Jabir bin Abdullah ya karbo hadisin daga Jabir bin Abdullah Muhammad الباكر بن bin بن bin بن bin بن أبي طالب يكره حديث دك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال jabir ya ce kana rasulullah manzon Allah ya kasance ya kuma fi hudubatihi yana miƙewa ga hudubarsa yahmadullah Allah annabi yana yabo ga Allah wa yusni alai bima huwa lahu ahlun annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi huduba zai yabo ga Allah zai godiya ga Allah yayi yabo gare shi da abin da Allah ya cancanta a yabe shi ثم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي من يهده الله فلا مضل له وان الله يشري الدشي توباب مبت الدشي ومن يضلل فلا هادي له وما وان الله يقدر بتا غريش توباب يشري الدشي وإن أصدق الحديث كتاب الله من الله ينشوى ما في كسكيا للتافي ما في كسكيا زنشي شيني وان يزوى للتافي الله وأحسن الهدي هدي محمد mafi kyawun shiriya mafi kyawun tafarki shine tafarkin manzon Allah yana cewa wa sharral umuri muhtasatuha mafi sharrin al'amura sune kirkirarrun su wa kullu muhtasatin bid'a manzon Allah yana cewa duk abin da aka kirkiro shi to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a in ta shafi addini bata ce wa kullu dalalatin finnar sannan kowace bata tana kai mai yin ta wuta Allah ka tare mu Hadisin yana sahihu muslim hadithin 868 da 67 zuwa da 8 yana sunan ibn majah yana kitabun nikahi babu khutubatin nikah hadisi na 1893 akwai littafin da albani ya rubuta musamman akan khutubatul hajja in dubi shafin 31 wasu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce amma ba'du fa inna khayral hadisi in ka dubi wannan da muka karanta ya ce inna asdaqal hadisi kitabullah inna asdaqal hadisi kitabullah akwai kuma lokuta da annabi kan ce inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammad wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin balala wanda yana tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna shafi na 335 ita wannan huɗuba ta annabi ta zo da riwayoyi daban-daban amma ita kanta huɗubar tana karantar da mu wato ainihin aqida saboda kai sa malamin nan ya kawo wannan hutuba din annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da zai yi hutuba sai ya faɗi wannan magana saboda ya gargade mu in dai muna neman shari'a to sai mun dawo ga alqur'ani da sunnar manzon Allah duk sa'ilin da annabi ya tashi zai yi jawabi sai ya ce inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammad wa sharral umuri muhdathatuha duk sa'ilin da annabi zai hudu ba sai ya faɗi haka ai hikima ce yana mana ishara ne in dai muna neman shiriya to fa dole sai mun dawo littafin Allah sai mun dawo tafarkin manzon Allah sai mun guji duk abin da aka kirkiro shi a bayan tafiyar manzon Allah amma idan za mu yi ta runguma to mu da bata kuma ba yadda za a yi mu rabu da ita haka ya ce kulla muhdasatin bid'a yana cewa sharrul umuri muhdasatuha kulla muhdasa bid'a wa kulla bid'atin dalala Allah shi kare mu sai ya ci gaba da cewa Abdul eh, ya ce wa mazhabu ahli sunna ko ya ce tafarkin ahli sunna isbatu ma asbata Allah li nafsihi me tafarkin ahlus sunna shine a tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kansa idan Allah ya tabbatar ma kansa wata siffa to ka tabbatar mishi min alwajhi idan Allah yake yana da fuska ka tabbatar ma Allah yana da fuska wal yadi idan Allah ya tabbatar ma kansa yana da hannu ka tabbatar ma Allah yana da hannu wa sa'iri ma akhbara Allah bihi an nafsihi duk abubuwan da Allah ya ba da labari game da zafinsa game da shi kansa idan Allah ya ce yana da wata siffa wajibi ne ka tabbatar da wannan siffa kaga sai dai fara gaya maka cewa inna afdaqal hadisi kitabullah akwai littafin da yafi alqur'ani gaskiya babu shi akwai tafarkin da yafi na manzon Allah gaskiya babu shi to alkur'ani ya ce Allah yana da fuska sai ka ce bai da fuska kaga mutum ya bi tafarkin alkur'ani ko wato hikimar magana sake na walaita ƙaununa da muka ce inna lillahi wajihan Allah yana da fuska wa yadan kuma Allah yana da hannu wannan magana da muka yi baya nuna mujiban tashbihahu bi khalqihi aslan wannan baya nuna mun kamanta Allah da halittansa sam don an ce Allah yana da fuska Allah yana da hannu ba a kamanta Allah da halittarsa ba bal kullu ma akhbara bihi an nafsihi duk abinda Allah ya bada labarinsa game da zatinsa fa huwa haqqun wannan abin gaskiya ne wa qawluhu al maganar Allah gaskiya ce naqulu ma qala saboda kamu ahlus sunna muna faɗin abinda Allah ya faɗa ne wala nazidu shay'an ba ma ƙara komai a kai wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma Allah shine yake isar mana kuma ma da zaman Allah abin dogaro ga mai imani su kaga wanda ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa idan aka ce Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wata siffa to wajibi ne kai ma ka tabbatar da wannan siffa saboda shi Allah madaukaki duk abin da ya faɗa a cikin alqur'ani gaskiya ne duk magana da ta tabbata daga manzon Allah wannan magana gaskiya ce ba a samun kuskure a cikin alkur'ani ba a samun kuskure ta bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam mu ci gaba akbarana abdul wahhab bin muhammad bin ishaq أخبرنا والدي أبو عبد الله أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق حدثنا أمر بن سعيد الجمال حدثنا أبو داود الطيالسي abu dawud at-tayalisi musnad yana da littafin hadisi babban malami Allah ya mishi rahama wato da ya kawo isnadin zuwa nan sai ya sake canza isnadin shine ya kawo harafin ha'ul bi ma'ana hawwala sanad qala abu abdullah wa akhbarana abdurrahman bin yahya haddathana isma'il bin abdullah haddathana abu al malaman nan biyu isma'il bin abdullah abul walid suka ce haddathana shu'batu an amri bin murra qala sami'tu aba ubayda yuhaddithu an abi musa al-ash'ari hadisin abu musa al-ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl kaga an kawo hadisin manzon Allah Allah madaukaki yana shimfida hannunsa da daddare idan dare yayi Allah yana shimfida hannunsa liyatuba musii'un nahari saboda mutumin da yayi laifi da rana ya samu daman tuba idan dare yayi Allah yana shimfida hannunsa saboda karban tuban wanda yayi laifi da rana wa yabsutu yadahu bin nahari <clears throat> idan gari ya waye da rana Allah subhanahu wata'ala yana shimfida hannunsa li yatuba musii'ul layli saboda mutumin da yayi laifi cikin dare shi ma ya tuba haka Allah zai rika yi hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta ta ta bullo ta mabuyanta to kun ga mu samu hadisin manzon Allah an samu hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama a farko ya maka shimfiɗa da cewa inna afdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad in dai ka yarda babu maganar da ta zama gaskiya irin ta alqur'ani babu shiriyar da ta fi dacewa a rike ta face ta manzon Allah to ga abin da annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin Allah wanda shi da kansa ya faɗa ana a'lamukum billah manzon Allah ya ce na fi ku sanin Allah saboda haka na fi ku tsoron shi babu wanda zai san Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai annabi ke ba mu labari game da Allah Allah tabaraka wa ta'ala idan dare yayi yana shimfida hannunsa me dalili saboda wanda ya saba ma Allah da rana idan yayi nadama a cikin dare ya ce Allah ka gafarta min sai Allah ya karbi tuban wato kaga kayi laifi Allah yana jira ko zaka tuba idan gari ya waye Allah ya shimfida hannunsa yana jiran wanda ya masa laifi a cikin dare ya ce Allah ka gafarta min Allah zai gafarta mishi kuma annabi ya ce Allah baya daina haka ba zai daina haka ba sai ranar da aka tashi rana ta fito ta inda take buya a maimakon inda take bullowa saboda idan duniya ta zo ka, rana za ta ɓullo ta yamma wannan ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce maka rana ta bullo ta yamma a maimakon gabas to Allah ya rufe kofar tuba yanzu kaga an samu hadisin manzon Allah Allah yana shimfiɗa hannu da daddare ya shimfiɗa da rana to sai ka ce Allah bai da hannu idan ka ce Allah bai da hannu ka ƙaryatawa ka ƙaryata manzon Allah kaji inda hadari yake Allah shi kare mu amma aqidar ahlus sunna ita ce sai ka yadda da maganar manzon Allah Allah yana da hannu yana shimfidawa da daddare dan mai laifin dare ya tuba ya shimfida da rana dan mai laifin me laifin eh, eh, eh, dare ya tuba wannan kuma dan mai laifin rana ya tuba haka Allah tabaraka wata'ala yake yaya hannun Allah yake yake mu sani ba laysa kamislihi shay'un kaga ka gaskanta manzon Allah ka kuma guje ma kamanta wato siffar Allah da siffar halitta tunda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa mana cikin alkur'ani laisa ka mislihi babu abin da ya kama da Allah wannan hadisi ya inganta yana sahihu muslim kitabu tauba babu qabuli tawbati min az-zunub wa in takarrarat al-imam muslim yace saboda wannan hadisin wato wato hadisin yana da albarka kwarai shi al-imam muslim yana gani kamar yadda manzon Allah ya faɗa da za ka yi laifi jiya ka nemi gafaran Allah Allah zai karba yau ma da za ka saki ka nemi gafaran Allah Allah zai karba jibi ma da za ka saki ka nemi gafaran Allah Allah zai karba saboda ya riga ya shimfiɗa hannun nasa yana jira ka tuba in ka tuba ya karba komai yawan sake laifin Allah zai karba amma ka guje ma fushin Allah saboda idan ka zan daren Allah za ka yi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala akwai ta inda zai fito maka ya eh, amma komi yawan laifinka Allah zai gafarta maka shi sa ya ce wa in ta karrara ko da laifin mutum ya yi ta maimaita shi a kai a kai Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi hadisi na gaba أخبرنا abu عمرو أخبرنا walidi أخبرنا abu عمرو ahmad bin muhammad أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا أبو حاتم shine muhammad bin idris بن إدريس الرازي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنادي yace an al'arraj an abi huraira wannan hadisin kuma na riwayar abu huraira wancan da muka karanta hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara musu yarda dukkan su sahabban manzon Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala wannan hadisi na abu huraira adab sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi mal'a hannun allah a makare yake wato rahama ta cika hannun allah subhanahu wa ta'ala rahama ta cika hannun allah subhanahu wa ta'ala la yajibuha nafaqatun yawan kyauta baya rage rahamar da take cikin hannun Allah in ji annabi Muhammad sai manzon Allah ya ce sahau malala rahamar take yi Laila wan nahara babu dare ba yini malala rahamar take a hannun Allah subhanahu wataala wa kala sai ya ce ara'aytum ma anfaqa منذ samawati wal ardi? manzo Allah ya ce ba kwa ganin kyautar da Allah ya yi tun daga lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa tun da Allah ya halicci sama da ƙasa kyauta yake yana mahalittunsa ya ba kwari ya ba tsuntsaye ya ba dabbobi ya ba ɗan adam kyauta Allah yake daga rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa lam yanqus ma fi yadi rahamar da take cikin hannun Allah ba ta ragu ba har zuwa yau kuma gashi kyauta Allah yake kai wa kana arshuhu alal ma'i kuma al'arshin Allah ya kasance yana saman ruwa wa biyadihi al-mizanu sannan ma'auni yana hannun Allah yakhfidu wa yarfa'u Allah yana saukewa kuma yana dagawa Allah yana saukewa yana dagawa kaga wannan hadisin hadisin Abu Huraira kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa Allah yana da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma hannun Allah subhanahu wa ta'ala a cike yake shine mal'a hannun Allah a cike yake me yake cike da wannan hannu rahama sannan kuma annabi ya ce mana la na nafaqa yawan kyauta baya rage rahamar da take hannun Allah don haka sahabul laila wan nahar shi Allah subhanahu wata'ala dare da rana sa malala take gabayi shine sai annabi ya ba mu misali yace ba kwa gani yanda Allah shi ya halicci samai da ƙasa tun da ya yi halittan kyauta yake ta yi mahalittunsa amma kuma rahamar da take hannun nasa ba ta ragu ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mazan Allah ya ce wa biya da hilmi zanu kuma ma'auni yana hannun Allah da wannan ma'auni Allah ke ɗaga wasu da wannan ma'auni Allah ke sauke wasu so a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Allah yana da hannu yanzu sai ka karyata in ka karyata ka karyata mazan Allah Allah ya kare so ba za ka kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka gaskanta abinda manzon Allah ya faɗa Allah yana da hannu sannan kuma rahamar Allah tana cike da hannunsa Allah yana kyauta ba dare ba rana za ka tabbatar da wannan abinda ba za ka yi ba shine kokarin kamanta hannun Allah da wani hannu kar ka yarda saboda babu abin da ke kama da Allah wannan ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani wannan hadisin yana sahih bukhari yana babi babin ayar da al-imam bukhari yake fassara liman khalaqtu bi yadai hadisi na 6869 yana sahih muslim babu hasi ala nafaqa shine hadisi na 6659 wato wannan hadisin muttafaqun alai ibn hajar a cikin fathul bari mujallal na 13 shafin 333 ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa biyadihi mizan mizani yana hannun Allah wato qaddara al-ashiya'a idan aka ce mizani yana hannun Allah wato komi ka gani Allah shi ya tsara shi ya kaddara shi kuma Allah ya sa masa lokaci babu wani abin da zai auku face lokacinsa sai yayi wa haddadaha ko lokacin yayi abin ba zai auku ba sai a tsarin da Allah ya tsara fala yamliku ahadun naf'an wala barran illa min huwa bihi saboda ka ba abin da zaka samu a duniya mai amfani babu wani abu da zai cutar da kai a duniya face tuni Allah ya tsara shi ba abin da ke aukuwa a duniya sai abin da Allah ya kaddara kuma yanda Allah ya tsara haka yake faruwa shine abin da manzo Allah ke nufi da cewa biyadihil mizanu yarfa'u yakhfidu wa yarfa'u ma'auni yana hannun Allah Allah yana saukewa Allah yana ɗagawa sai mu ci gaba ya ce kala abu zur'a akwai malamin da ake kiransa abu zur'atun razi abu zur'atun razi sunansa ubaidullah bin abdulkarim shekararsa 1179 rabuwansa da duniya a yau Allah ya mishi rahama sa'an al'imamu ahmad bin hanbal ne idan aka ce sa'a wato sa'o'in juna ne sun ma yau sukan haɗu su zauna su yi muzakaran hadisi shi abu zuratun razi saboda ka kaga ba malamin yau ba ne al'imamu muslim ya yi karatu wajensa ya karɓi hadisai wajen shi abu zuratun razi to shi wannan malamin ke mana bayani kaga ya kawo hadisai ya kawo bayani na akidan salaf to sai ce ga bayanin abu zuratun razi abu zur'atu razi wani babban malamin sunna ne shine yace al-mu'attila masu inkarin siffar Allah annafiyatu sune suke kore tabbatar siffa ga Allah subhanahu wataala idan aka ce annafiya masu kore tabbatan siffa ga Allah idan aka ce Allah yana da fuska ce a waɗanda su ake kira al masu musanta tabbatan siffa ga Allah tabaraka wataala alladina yunkiruna sifatillah sune waɗanda suke inkarin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla allati wasafa biha nafsuhu fi kitabihi Sifofin da Allah ya siffanta kansa da su a cikin littafinsa alqur'ani wa ala lisani nabiyhi sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da ya tabbatar ma Allah wato sun tabbata ga Allah ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yukazzibuna bil akhbari sihahi sune waɗanda suke karyata hadisai ingantattu allati ja'at ar rasulillah waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sifati waɗanda sun shafi siffofi wai ta'awwaluna ha sai su dinga tawili idan aka ce Allah yana da fuska sai su ce ba fuska ake nufi ba idan aka ce Allah yana da hannu sai su ce ba hannu bane ana nufin ƙarfi ne to kaga suna tawilin ainihin siffar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tawilin waɗannan sunaye wa yata'awwaluna ha bi ara'ihimul mankuta suna tawilin waɗannan sunaye eh, siffofi na Allah da ra'ayoyin su kifaffu don kifaffun ra'ayoyi idan aka ce kifaffen ra'ayi saboda idan aka ce Allah yana da hannu sai ka ce ƙarfi me alaƙar hannu da ƙarfi ba su da alaƙa so sai ya sa hatta tawilin da suke yi inda za ka dubi tafsiran Alƙur'ani, za ka ga mabiya akidar al'ash'ariya suna ƙoƙarin tawilin waɗannan sunaye da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga kalmomin da suke tawilin da su ba su da alaƙa ma da abin da annabi ko ko Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ala muwafaqati ma'taqadu yanda zai dace da abin da su suka kudurta mina balalati wanda ya shafi bata wa yansubuna ruwatuha ila tashbih eh, suna danganta waɗanda suka ruwaito hadisai ɗin akan cewa sun kamanta Allah faman nasaba al-wasifina rabbahum tabaraka wa ta'ala wanda ya danganta mutanen da suka siffanta Allah bima wasafa bihi nafsuhu abinda Allah da kansa ya siffanta kansa da shi fi kitabihi a littafinsa wa ala lisani nabihi kuma ya tabbata a harshen annabinsa min gairi tamsilin ba tare da an misilta wannan siffa ta Allah ba wala tashbihin ba a kamanta wannan siffar ta Allah ba ila tashbihi zuwa ga wani kamanni fa huwa mu'attilin fa huwa mu'attilun nafi saboda ka wannan yana cikin masu musanta wato tabbatar siffar Allah masu kore ta gare shi wa yustadallu alaihim bi nisbatihim iyyahum ila tashbihi annahum mu'attilatun nafiya yace ana kafa dalili a kansu saboda danganta su ga ainihin ila tashbihi kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi annahum mu'attila nafiya suna danganta su cewa waɗannan su ne masu wato inkarin siffar Allah waɗanda suke korewa ba sa tabbatar da su ga Allah subhanahu wata'ala kazalika kana ahlul ilmi yaqulun al-imam abu zur'a yace abinda na faɗa dinnan nan shine abinda malamai suke faɗa minhum daga cikin su akwai abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak al-marwazi yayi zamani da ragowar tabi'ai abdullahi bin mubarak ya yi zamani da ragowan tabi'ai babban malami ne malaman hadisi suna cewa idan abdullahi bin mubarak ya rawaito hadisi hadisuhu hujjatun bil ijma'i da zaran an ce abdullahi bin mubarak ya rawaito hadisi hadisinsa hujja ne ba tantama ana daukan hadisinsa babban malami ne ya yi zamani da ragowan tabi'ai shi ma abdullahi bin mubarak haka ya faɗa ya ce wa waki'u bin jarrahi haka nan alwaki'u bin jarrah al-kufi alwaki'u bin jarrahi al-kufi ya rasu a hijira ta 196 shekararsa 1247 rabuwansa da duniya wanda akwai sufiyanu sauri da shi kansa malamin da ke bayanin nan yake abu zur'atun razi da yake cewa abdullahi bin mubarak fahimtar ta kenan to abdullahi bin mubarak shi kansa ya yi karatu wajen waki ibn jarrah so babban malami ne kwarai waɗannan manyan malaman farko kenan waɗanda ke tabbatar mana aqidar salafu salih Allah ya samu iya riko da ita sai mu je hadisi na gaba أخبرنا bin بن الحسين salhani قال أخبرنا جدي yace kakansu ya ba da labari شين أبو ذر الصالحاني حدثنا أبو الشيخ حدثنا محمد بن أحمد بن راشد حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا سعد بن سعيد وأن إسناد سيتأيى حكا سيتشنزا إسناد كما يقوم دقا بابا ناشي وأخبرنا أبو أمر عبد الوهاب أخبرنا والدي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الحارث الرملي حدثنا العباس بن الفضل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلاد عن سعد بن سعيد an samu isnadi biyu sai sake canzawa har yanzu ya sake komawa isnadi na uku wa akbarana talhat bin al-husayn sannan sai ya ce wa lafzul hadisi lahu lafazin hadisin akbarana jaddi abu zarrin shine as-salhani حدثنا أبو الشيخ حدثنا أبو بكر الفريابي حدثنا أحمد بن محمد المقدمي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس يا ساكدا واغا إسماعيل بن أبي أويس دن أنور إمام مالك الله ينصر رحمه حدثنا سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد أخبرني سعيد بن مرجان عن أبي هريرة wato hadisin abu huraira ne amma sai da ya sama masa isnadi har kashi uku kuma duk ya jera su a wuri guda wannan yana daga cikin abin da ke nuna falalar hadisi saboda yawan yawan hanyar hadisi yana gwada wannan hadisin yana da daraja don haka yasa kaga yake ta kawo isnadai yana caccanza isnadin sai saboda ya nuna maka hadisin ya samu hanyoyi daban-daban shi wannan hadisi muttafaqun alayh yana sahih bukhari yana sahih muslim saboda haka yasa ya kawo isnadai saboda ya nuna maka darajarsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce, inna allaha tabaraka wa ta'ala lallai Allah mai albarka da ɗaukaka, yanzilu ila samai duniya yana sauka zuwa sama ta kusa inji manzon Allah Allah mai albarka da ɗaukaka yana saukowa zuwa sama ta kusa haisu ya baka sulusun laili a lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare ya saura aunisun laili ko ko rabin dare fa ya tabaraka wa ta'ala sai Allah mai yawan albarka da ɗaukaka ya rika cewa man ni, wa yake neman gafara na fa gafira lafu in gafarta bishi man yad'uni wa yake kira na fa ujiba in amsa masa man yas'aluni wa yake roƙo na fa u'tiyahu in bashi shine annabi yace thumma ya yadayhi sai Allah ya shimfida hannuwansa fa Kulu sai yace man gani ganiya wa zai ba ma mawadaci rance in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa zai ba ma mawadaci rance gaira adumin wala zalumin ba mara hali ba ne sannan kuma ba a zalimi ba ne wato Allah yana tambaya wa zai ba shi bashi wa zai ba ma Allah rance shi Allah ba matalauci ba ne shi yasa eh, eh, ya ce gairu man ya ƙaridul ganiya wa zai ba ma mawadaci rance Allah ba matalauci ba ne sannan kuma shi Allah ba wai wanda ba shi da shi bane a'a sannan kuma Allah ba ba ne in ka ba shi sai ya biya ka wannan hadisin kuna alayhi hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana sahihu muslim babu targibi fi du'a wa zikri fi akhir al-layl ana fadaitar da musulmi ya tashi a ƙarshen dare ya zikirin Allah ya rika gabatar da fadayinsa ga Allah shine hadisi na 171 wannan hadisin yana cikin hadisai da suke tabbatar da lokaci mafi tsada a rayuwar musulmi shine dare lokaci mafi tsada har in mutum yana da buƙatar ibada ko yana neman ijaba to idan ya bar dare ya yi babban kuskure saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa to kaga nan ya karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana shimfiɗa hannuwansa ga abin da yake faɗa idan ka ce Allah ba shi da hannuwa ka kare ta manzon Allah Allah shi kare mu mu ci gaba dai har yanzu qala wa haddathana abu shayfi yace kuma abu shayfi ya karantar da su wannan hadisi akhbarana abu bakr al-firyadi حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله إذا أكتشي عبد الله أكيشه ابن مسعود كنا da zaran ka ji an ce an abdullahi sai aka yi shiru inda ya hadisin manzon Allah ne to abdullahi bin mas'ud ne saboda shine babban abdullahi duk cikin masu suna abdullahi sahabban manzon Allah wanda sun fi mutum 800 shi kadai ne za a ce abdullahi yi shiru ba a hada da babansa ba an san wa ake nufi abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda shi yasa malaman hadisi ba su damu da kiran sunan baban shi ba inda shi ne ya ruwaito hadisi da an ce an abdullahi an san ka san wa ake nufi shi ne babba Allah ya kara masa yarda an rasulillah ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana sulusul layli idan karshen dare kashi ɗaya cikin uku na dare ka na sulusun lailin a faru kashi ɗaya cikin uku na ƙarshe ka kasa sa'o'in dare kashi uku to kashi ɗaya na ƙarshe idan ya saura yanzu lullahu ila sama'i duniya Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa Ba ka da ikon tambaya yaya yake sauka bai yi bayani ba wanda ya magana shine manzon Allah ya iya abin da ya faɗa ya tafi to iya abin da zaka karanta kuma ka fahimta kenan kai shiru saura ya bar ya rage ga Allah subhanahu wataala amma ya gargade mu laisa kamislihi shay'un so ba a kamanta Allah tabaraka ta'ala da komi amma dole ka gaskanta maganar manzon Allah Allah subhanahu wataala yana saukowa idza kana sulusul laylil akhiru idan kashi ɗaya cikin uku na ƙarshen dare ya saura yanzu lullahu ila sama'i duniya sai Allah ya sauko zuwa sama ta kusa ma ya busutu yabsutu yadahu sai Allah subhanahu ta'ala ya shimfida hannunsa fa yaqulu sai Allah madaukaki ya rika cewa man yas'aluni wa yake roƙona fa utiyahu in bashi hatta ya tsulu alfajiru har sai alfijir ya keto hatta ta tsulu alfajiru wannan a hadisin yasa hatta ya tsulu alfajiru har sai alfijir ya bullo wato kenan akwai lokaci na ƙarshe wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake daina shimfiɗa hannunsa wanda kamar yadda manzon Allah ya tabbatar mana so wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfida hannu yana da hannuwa yana shimfida su yana neman mutane su roƙe shi ya ba su yana neman mutane su nemi gafaransa ya gafarta musu yana neman mutane su kira shi ya amsa musu wanda zai ba ma Allah rance Allah zai karba wanda kuma Allah zai saka maka a kansa a ranar tashin kiyama so kaga kenan wannan babi ya karantar da mu ah, waɗannan matakai guda uku da muka yi magana na fahimtar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala na farko mutanen da suke kamanta siffar Allah subhanahu wa ta'ala da halitta wanda su ake kira al-mushabbiha wanda haramun ne sai na biyu al-mu'attila su ne waɗanda suke inkarin siffa ga Allah tabaraka wa ta'ala nan ma kuma haramun ne sai tafarkin ahlus sunna shine ka yarda da siffar da ta zo cikin alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah sannan karka kamanta wata siffa ta Allah da siffan halittunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure ya ba mu albarka da ake samu a majalisi ya gafarta mana ya samu mu dace da rahamarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك